Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aka mitoci 25,31 da kuma 41. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau talata shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Ghana. tare da wakiliyarmu a can Hawwawu Abdulkarim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. gabatar da ni hawa abdulkarim yankwaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin accra ghana shirin namu yau zai fara da tattaunawa da matasa akan matsalar tattalin arziki sannan mu saurari wakan nan na nasa yaron zamani daga nan kuma mu saurari takaitacciyar tarihin kalifa swala mu ji irin tasiri da hajiya ramatu mr lady boutique ta yi daga karshe kuma mu kawo muku ƙarshen shirin da kwalama matasa a nan ghana na korafi cewa tattalin arzikin kasar ghana ta taɓarɓare inda mafi yawanci suka zaɓi zuwa kasashen waje domin biyan bukatunsu na yau da kullum Ina magana da Malam Iklil Isa Concasto. Ya kuri wani aiki kake? Aiki na ni ni na sanan kasuwanci ne. Wato sai da sayarwa. Sai da sayarwa, sai da sayarwa. Ni sunana Abdul Kader Idris a popular name Junior Kada aka fi sani da shi. Nana Walu Angulu. Wani sana'a kake? Ah, ni businessman ya kuma na ce ni administrator. ni da matasa kuma ke araka sosai. Ashe tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka? Tattalin arzikin Ghana ya yi barkace ya barkace ba san wani irin tattali ba ne ake yi ma dukiyan kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi amfani ya zo mai mutanen Ghana ba ganin shi yasa abin amfanin da bai zo nan ya kawo ma matasa matsala har ya kai inda matasa ke ga mutum ya yi makaranta ya yi abin ga ya yi karatu duka ya yana da ilimin amma yana gudun kasan shi ta kasan waje saboda ta samu amfani saboda te can ana mutunta rayuwan shi kuma su can suna mutunta dukiyan kasan su wanda Allah ya ba su suna amfani da shi saboda mutanen kasan su ji daɗi sauci muke gudu muke ta iya can. Na'am akwai wani karin haske za. Abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake ake barin kasa ake barin kasa da ake shanin alfasha da matan su ma su shiga cikin wani shani yanayin da bai kamata ba ba mu da manyan kirki ne mu garin mu manyan nan suna suna tara kudin nan sun rike kudin sun ki sakewa sai sa ya bari yaro kaga yaro ya tashi yana buku kadan amma ya tai gaba ce gan kaman bukun bai yalfin shi bari ya bar gari ya tai wani garin da ya gan kaman in ya tai wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya bashi ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari ya yi rauni ta raunin da yi ya bari yara kuma sun kama sun frustrate wani na yana da talentin na talent na football ko athlete amma masuwan shi ya bari ma frustrate bai ya kama wannan which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara bai wanda ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan ma musu easy shine me mu dauke shi kamar zango development fund a ce zango development fund ya yi program sports daban-daban daban-daban ma youth yau ana yin sports kaza ana choose talent an pick an kai su wani sports daban kuma an kama haka nan an pick an choose ya bar su yi busy duk dai abin da ya shafi rayuwar matasa a dinga yi ko ko menene ko ball eh, gudu basketball menene ya kamata sa mu some of us mun kama irin wannan abu muna yi yana da kyau ma ce an kama muna she a duba matasa a duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma suka ci amfani shi unguwa ina hol kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin unguwa da matasa dal in mutum ya ya tara gida story building ya kai wanga age har ya sayar ya ce da je bi cikin daji wani risk kenan mutum ya doki matan shi giyan shi yaran shi wai da su bi cikin daji wani risk kenan i don't have anything wrong with it amma inda things is better for them me shagan kama ho at least kaman football na Ghana nawa ake biyan shi 2 million 5 million <laughs> how can he stay sai sai na bude je Morocco yana so je Kenya ya ji ba shi 1000 dollar ya mishi matsayin ka na matashi kana ganin akwai wani hanya da ya kamata a bullo ma matasa yanda za yi a daidaita tattalin arziki hanyar da nake gan kaman an bude ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment agreement shine na kamar sports a samu ana gada su wuri guda ana gwada musu abinda dai afanar da su in suka yi girma kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye gambling da sauransu kwarai ma sosai saboda in tattalin arziki ya birkice iya koma wani kamar kakatutu yaya da yi da shi in tattalin arziki ya kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annunsu su aikata abin da su rayuwarsu ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani wani sace-sace ka ga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su yi mata magana duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba da manyan mu eh, shagabannin mu su kawo an kullan su kan matasa shagabannin mu sun manta da matasa kana ganin suka kirkiro wasu ayyuka zai iya rage na'am aka kinkiro wadai su ayyukan da dai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari ya kamata ana engage da youth manyan guwa sun ya kamar shawaran da na kawo nake fari miki sun su zauna da manya kamar mu doke shi misali nima a ce sarakan nima da opinion leaders nima sun zo together sun je president na cikin guwansu thank you community guda sarakan a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaza su ce musu ga abin da muke so mu organize matasa a gwada musu skills training in yau ba education yara na da skills training yau tafiyar da suke ga yau turai saki ba kamar da ne da ka je ka ta libra kana parking ba yau skills training ko turai na ci plumbing menene baba whatever whatever whatever aka yi wannan ara ka dace aka yi gwada ma yara irin wannan aiki tun nan ga sun fara ci amfani shi yau akwai mesin koyan skills system yana ci ya fi wanda ke bank domin ya yi maka aikin filan guda 5 million 10 million a day ya yi ba shi zai yi filan ba design filan na nan design kawai da zai ya karbi ka 10 million wallahi ta kusan kwacin dala amurka 100 sai za in a day ya yi design uku nawa kenan yana cin manyan kudi wani kuma plumbing ya zo ya cajin ka a kama concern nima citizen foundation sun kawo wani shawara haka suna alaka da matasa ne lai suna alaka da kowa su yi ma so many sun kira matasa suna tanya matasa aiki wani eh, aikin community suna kiransu yan waye da ke turai da taimaka ba su amma yanzu nan sun kama wani sun kawo shawara na ba yara matasa skills training da kuma a gwada musu livestock farming yadda ake kiwo don yanzu ke wace yaran mu saboda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurun gidan shi yana kiwon shanu kan city kana ganin da wanka da ce gwamnati zai taimaka da da iya dan rage wani matsalan tattalin arziki na koda wannan community exactly sai in yanzu su kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama shi su kai ma president shi su kai ma wani dai manyan gwamnati o ga ra'ayin da yan wayan mun suka kawo ya da mu shayi an yi wani unguwa an kama wani yayi amma kullum yara do still be in difficulty so ya kake ganin gobe eh gobe ba mu ba gobe a zama na damuwa sai sa na ce gwamnati abin da yasa gwamnati ya kamata ya duba yaro in ka te western world gar turai turai nan duka gwamnati ke duba ya ka haife ma uwan ma gwamnati na baki kudi saboda kin haifi yaro eh, wannan haka nan ne gaskiya ne kuma social to ba mu plan ba mun fi su resources ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ku kuma masu taimakawa ci gaban matasa wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo sakiya miki yanzu nan muna kiran su da mu kai su su koya aiki dunki eh, skills training dunki ne menene babri duka saboda mu sake su su gane gradually waɗansu sun zo sun ba su sun su yi amma gradually kadan da su na sun a ah, wanga ya ya ci amfani bar man join shi oh saboda wangan ya yi sai sa opportunity ya zo da kai shi dubai sai sa bar ni man je koya an kai ni dubai an kai ni america su tashi su saya su bude idonsu tashi abin da ya kamata ya yi musu su fadi ya yi musu su make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal da dey benefit in yau kai ka fight in ba ka a ci amfani shi ba gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abin da ya kamata kowane community mu tashi kwana. to bayan wannan tattaunawar sai fagen nishadi inda za mu saurari wakan naza yaron zamani 'yan siyasa. africa rich and not poor. sunana na yaron zamani wasu abubuwa ne da ke ci mana tuwa kwarya da ya kamata mu faɗi labede karfe hudu kenan na sahe babu lokaci ga mu za mu fama nema abin da za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji money no te gani yayi mana zafi kawai zaka ji matsiya ta yan siyasa na ta sace mana kuɗi sun sa muna ci e bagaya babu akusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda su rude mu ko da ma da wasa sun fi son ana ce musu yasa yasa kuma ko ruwan kirki na sha mun rasa rasa ba su son mu ban mamaki mu da kasar mu a matsayi mu kuma a ce ba a so a ga hawayen mu kowa ya gushi ana kuka su suna ta murmushi ba su su da matsala sun tara kuɗi a banki ga motoci kala-kala a karkashin tanti mun basu da Allah Allah ya isa barayi. Wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Italiya wasu sun stranded a Nigeria ga 'yan matanmu na shagala can Saudi Arabia. Wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Italiya wasu sun stranded a Nigeria ga 'yan matanmu na shagala can Saudi Arabia. yana da ban takaici kuma tausai sun sa rayuwar mu ba ta daidai waka da mususa inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai wai wai yana da ban takaici kuma tausai sun sa rayuwar mu ba ta daidai waka da mususa inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai wai wai ka ce zabe ka ga su so suna ta ƙarya wallahi jama'a kowa ya ta tabarya kansu za mu fasa kuma su neme mu su rasa ko mu ɗebe kunnuwa da harshe su mu gasa siyasa 'yan siyasan afirka tabbas sun fi mayu kaɗan ya rage sai mun fara kona su da tayu shugabanninmu ba su da tausayin talaka kansu suka sani shi sa malam kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yarda da shi shi ya kai mu ya baro ku tattaro mu haɗa kanmu mu nuna musu yanzu mun waye 'yan daji kan tudu kowa ya gangaro mallam aminu kano ya ce bahaushe sakarai shugabanninmu suka sai da mu to allah wadarai labarin talauci a tambi 'yan arewa gaba ku ji mu wai ina ake ajewa. Wasu sun bi JZ ta Libya, sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Italiya. Wasu sun stranded Algeria ga 'yan matanmu na shagala can Saudi Arabia. Wasu sun bi JZ ta Libya, sadakar da rayukansu don su kai Italiya. Italiya. Wasu sun stranded Algeria ga 'yan matanmu na shagala can Saudi Arabia. Yana da ban takaici kuma ta usai. Sun sa rayuwar ba. Daga wakan kuma sai jin takaitacciyar tarihin Khalifa Swala. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. Barkan ka da shigowa wannan shirin. Barka ka Zan so ka gabatar min da kanka. Eh to ni dai kaman kan ne yawanci suka kan suka fi sani na kan Khalifa Faith kan Peace Dawa Media wa'anna mutane ke yawan kira na wai CEO ko kuwa founder na Peace Dawa Media. Dan ba ni takaitacciyar tarihin ka wane ne Khalifa cikakken sunansa ina ya tashi ina ya karatu. To mu dai suna dai da Ka fi sani wanda ke nan komi ne halifa abdullahi sala wanda na tashi ko kuwa na fito daga unguwa garin da ake ce mai kan tudu alaba ifiyakobi wanda ke kasan komashi a shantirejin kasan ghana na ni na yi karatu ba wani karatu ɗewa na muhammadiya ne aka ni na yi ba amma karatu dan kananci kadan da mu muka yi ko mu ce gidan da muka tashi gida ne ta ilimi gida ne ta ilimi shine don wanda ke cikin kasan ghana ko a cikin kasan komashi in ka ce mai gidan babal wa'iz ko gidan sarkin musawa to me shi ya san wannan gida shine yana cikin gidaje da ke da cibiyan ilimi a kasan kumashin mu na zango sa'annan kuma na yi sku wannan na boko kenan da na ita daga kasan kumashi sku da ake ce mai konfanoci wurin na yi jss na kare bayan na gama konfanoci na kuma te sku da ake ce mai siniya wannan ake cewa kamar sanawiya kenan daga kumasi high school to amma wannan shekara ɗaya ne kawai na yi daga wurin da na bar wurin kuma fa na koma daga usai tutu daga cikin kuma shi ghana na wannan wurin ma shekara ɗaya shi ma na yi tukunna na bari na zama na gida shekara ɗaya daga baya kuma na te kuma back to konfanoci sss senior high school kuma wannan wurin ne na kare yi konfanoci bayan na gama konfanoci shi na zo daga kumasi polytechnic na zo na yi dbs business course ne wannan kuma shekara ɗaya ne a cikin wannan shekara ɗaya da shekara ɗaya ne ko dai kai kai shekara ɗaya eh ina cikin sukun ne batun tafiya ya zo mini dan je kasan america that was 2007 tukunna na wuce america kuma da na ta america 2008 shi na je school da ake ce mai bronze community college wannan ke cikin bronze new york city wannan kuma shekara daya na yi wurin ban ji dadi kan da nake son shi ba shi na yi transfer na tcsi college of staten island daga staten island new york to daga wurin kuma ina wurin batun barin garin ya kama ni shi sa college of staten island na yi wani ne kawai to daga wurin shi na bar garin da ake ce mai new york city na koma garin da ake cima harrisburg pennsylvania to daga wurin na je harrisburg community college to daga wurin na yi courses da yawa na yi course da ake ce mai sunan shinganga state agent course which is under the police commissioner sa'annan kuma na yi courses da ake ce mai personal trainer ni personal trainer certified ne sa'annan kuma ni kuma am a certified class a truck driver which na drive truck from american mexico canada amma currently ina aiki under the contract act under the what department of transportation as a state agent of pennsylvania na'am so nan tarihin da ka bayar ga duka baka taɓo batun peace dawa ba shi ina ka baro batun Ah peace dawa media shi wani abu ne da ya zo muna a cikin lokacin da was january 29 2015 da muka kreti shi. Kashi nufashin ka ba kafin ka ba mu bayani yadda ka fara shi menene Peace Dawa Media? an ce Peace Dawa Media ai Islam dawa media bi mana menene islam into our english peace so zaman lafiya dawa media manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo gari duniya ne when you know islam you know peace sa zaman lafiya dawa media ma'anan peace dawa shine islam dawa media amma muka yi shi islam wasu nan musulun ba su zuwa wurin shi sa she muka bar musu su yare su peace dawa media eh, amma bi ma'ana islam dawa media to wannan kuba kungiya ba ni kadai ne na assasa shi ba muna da yawa akwai su malam ahmed yana american akwai su Eh, baba yan alhaji guruza yana kasar london akwai malam baba musa yana kasar america akwai faisal alhaji shamuna yana kasar america sa'annan akwai eh, mai daki na ita mata ta rasu allah mata eh, gafara ita mata na ciki to muna nan ne da muka collaborate a wannan lokacin mutane na yusu kingan whatsapp ya zo mana cikin zangon mu a long line around 2000 and between 2016-17 ya fara zuwa muna amma whatsapp mu da muka same shi cikin cikin 2014 muka fara shi muna da madarasa fikil islam wanda muke bani malum na fatawa tukuna muka zo kan peace dawa shi sa peace dawa wannan nake kan whatsapp group kun ga sun gaya maka it was created january 29 2015 next year in allah ya da january next year da mu celebrate 10 years anniversary shekara goma so wannan ya zo da mutane ke use whatsapp da social media anyan da ba daidai ba mm. shi mu muka create muna kawo wasu kan malumma mm. muna audio kan wazin muna share hali ya zo muna nan 2000 january cikin june 29 2018 muka bude mai bude mai facebook page tukurunan muna nan last year in 2023, 2023 october muka bude mai abin da ake ce mai tiktok shi sa social media shi ya zo aka no da muka hassasa shi abin ya bunkasa shi muka zo muna aiki ɗewa muna gina rijiya a cikin kasan gana karanta mun gina rijiya 425 kwanakin ga muke kan na 25 425 dari fudu kwarai a cikin kasan ghana duka alta a kasan najeriya kun shiga najeriya a kasan kano in ka je kasan kano na da rijiya da yawa na fisi da mu muke ban yanki da ya shiri don ba na ban san lissafa ba amma kano da suka yi kano sun san ne na zo zo kano shekaru da yawa na zo an gaggan wannan abubuwan da muka yi shi wannan ai foundation ne foundation bi ma'ana non profit organization a gidan gidauniya gidauniya ne eh na wannan kowa na ciki hatta musulmi da wannan ba musulmai ba duka suna ciki sa'annan banda wa'annan muna gina makarantu muna gina masallatayya muna tallafa da marasa galihu marayu bebe kurma makafo ali yanzu aka mune Allah ya taimaka muna da Allah ya sa albarka cikin abin da muke yi yau da ka gan Allah ya taimaka mu ne Allah ya ba mu sa'a tun da aka kafa kasan gana a kan mu ne da gina farkon makaranta ta makafai which ki da kanki kin gan makarantan yanzu sauran lokaci lokaci kadan insha Allah na fara karatu a kai. To da wannan kuma za mu je irin tasiri da Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique ta yi wanda ta yi sama da shekaru 25 tana kasuwancinta. wani tasiri kika yi a rayuwar al'umma eh, eh suna da yawa kamar da na fari muke nan yara yau hakan gani na da yara kamar misali goma sha biyar da suke aiki karkashin ke aiki karkashi na mhm. shago wannan uku wannan fudu wannan ga shago na biyu duka suna nan suna aiki kuma na taimaka musu inda ya kamata saboda su ma watan wata rana sun yi su kira ni suna mai kyau mhm. wata rana ina nan ko ba ni na cikin akwai wanda mai biki ka taimaka musu wurin bangaren karatu ilimi eh ba shakka mm. amma ban yi ba ban ce ki kira sunan su ba mm. kamar sun kai kamar adadi na wannan eh, suna da yawa suna da yawa tun shekara nawa kika fara taimaka ma eh, wayanda suke akalla wani shekara goma zuwa bayan nan lokacin nan da yawan suna nan wannan ya je su wannan kuma gida ba shi wani abu kana iya kai mishi saboda watan wata rana kai ma ba kana mishin ya tura ya muka aduwa mm, um, akwai irin misali mata aure ba bazawarai kuma fa eh to suna da yawa dai ai mhm. saboda mutum ya samu ya samu wannan yana son yayi amma in ba shi ni yana gani kamar akai makanar shi ya kamata ka taimaka mishi saboda watan wata rana wani abu na nan ya mai shi sauki irin da kuma ke zuwa su ce suna neman sana'a haka kina ki ba su kaya su ce su siyar sabis su kawo miki kuɗi duka eh da can dai muna bayarwa amma yanzu dai ka ba mutum kaya ma ya je da shi yana da wani ban tsoro saboda ka ba mai shin nan ka je watan gobe jibi shi dai kuma kira wadansu maluma zuwa zauna za a yi bada an kulli wani abu kuma yanzu kudin aiki dai wani amma me shin ya kawo kudin shi kina taimaka ya kawo wanda ke son sari yau haka Mr. Lady ya zo daga yana son sari ko kodinin kaya yake so ya yi sari siyar mai sari kamar yadda kika so na bashi yadda ya kamata zan sassafta mishi pricing saboda shi ma ya samu wani abu ya ci abinci to a zo bangaren misali irin wani tallafi da ake bayarwa ko da cikin watan ramadana ko na akwai irin wani abu haka da kika tsara kike yi ba sai kin kira suna wanda ke ba eh wannan dai yana da yawa domin musulmi dai ka san kamar wannan akwai shi so ya kamata kai da kanka yi tunanin kamar in dai kana aiki kai tunanin ya kamata domin Allah ya yi azumi ne saboda mai arziki don ka san akwai yunwa in ka ji yunwa ka san kamar wanda kaza yake jin yunwa nan shi ma ya ji yunwa ne domin bai da shi mhm. don shi kai kana da shi ya kamata ka tuna kamar wannan akwai shi kanka to da kanki tasirin da wasu suka yi a rayuwanki eh gargadin da zan yi ma jama'a ne kowa ya duba komi duka a doki shi sauki ko me kake yi ka duba kamar step by step ne in ka ce ka tashi ka bare ka yi shi bai yi ka cuci kanka ka damu rayuwanka tsammanin za mu shiga madafa ina tare da hajiya hannatu mahmud hajiya hannatu wani abinci zaki ma masu sauraron mu yau to yau dai miyan ayoyo da tuwo amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew bai ayoyo bukare bu ba irin ayoyin da aka saba ji ba ne to to ina sauraron ki because oil is there ba sa bai sa ka samu kifin ka kaman tilapia haka in ka samu tilapia kifi tilapia kawai za a iya yi da shi yus kuma salmon kowane irin kifi ba majority salmon ko eh, salmon shi na ne makrisa a cikin biyun ka yanyanka kai wanke ciki ka gyara kun ana so kifin ka ya kyau ka wanke da lemun yami ko vinegar ka sa lemun ka wanke yana ci da karnin duka da wadansu jini da ya saura jikin kifi ka samu ginger onion garlic blend ka marinate ka ajiye. ka ajiye ka samu ka kawo kifin ka ka wanke da lemun lemon yami ka shashare da tishu ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka blend ka juye kan kifin ka sa manye magi da gishiri sheka mix sheka ajiye. Wato ka cacca yeah, kifin da eh, wannan kayan eh, cita da galikin da ka abin nan ka cacca caccakuɗa kifin sai ka ajiye gefe. Saboda ya shiga cikin kifin she ka doki ka kana da kifi bushashe da ake ce herring ka ce herring din ka gyara ka sa cikin silba ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan gade ba son shi da nama so da yawa kana da kaguwa ka wanke kaguwanka ka wanke snails ka wanke shi da kyau ka zuba ka yanyanka albasa kanana ka zuba mai gishiri dai dan kadan in ya toko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko tafasa kan wuta shi ka juye tankwanka da albasa ya doko tafasa She kifinka ka ajiye wancan gefe shi wanda ka hada da su citta da wani shi ka juye ciki amma kaka yi saurin motawa kar kifin ya faffashe ciki in ka duba ka sa mai ka kara mai magi she magi ka zama biyu Girgiza ka girgiza kaka cakuda kifi bayan haka in kifin ya nuna da komi yi ka kashe she ka kawo ayoyinka ka gyara ka wanke ka yanyanka ayoyin ka doki sabon tukunya ka zuba wuta ka zuba ruwan ka dai dan ka dan kar ayoyin yayi ruwa mhm. mind you muna da steam kifi da muka steam mhm. saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa dai dan ka dan saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka girka aka ajiye gefen nan shi ayoyin a sa mai ruwa saboda mu same shi da yauki muka sa ganye mu she mu sa kanwa kanwa dai bar ganyen ya yauki ya saurin nuna mu duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganyen yi taushi kuma ruwan yayi yauki muka kai nan ga ganyen kin yake raba shi biyu ki blend rabi dan ba ki blend yayi shi irin shi in za a blend ana dannawa daya daya shi kenan amma kin raba shi biyu sa kin same shi ga ganyen kuma kin samu she ki gama biyun duka ki juye cikin protein ki da kika steam su kifi da su karkatan nan duka da kika abu kin kare shi ki girka tuwon ki a shi in ka juye ayoyin cikin wannan kifin minti nawa zai yi kan wuta oh mu doke shi wani 2 minutes yayi saboda kifin ki da karkate da komi ya tun nuna kuma ayoyin ki ya nuna dan mamuta flavors ya build up shi kenan it is a healthier version of ayoyin abinci ne da zaki ki ci kowane lokaci ki ci da banku ne da tuwo ne da da kunu gari ma kika yi ta ba kiyan kici doki mun kare da miyan kenan kika ajiye da mu ito tuwo normally tuwon gari tuwon gari i have a different version of tukashi mm-hmm. da yake ba ki save time kuma ba yanzu da ki kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika gika ruwan ki cikin tukunya ya doko tafasa kin tun dama gari masaran ki sa ki talgi mm-hmm. kan talgin yayi kauri kai yayi ruwa ya dai yi yanda ya kamata sheki doki a nan ga muna sa kwankwante garin rogo saboda yana bar tuwo ya yi laushi yayi danko isa bayan talgin ki ya doko fasa. ki dibi garin fasa ki ki mhm. dibi kwankwante ki zuba ruwa mhm. ki dama yanda da ki yi talgi she talgin ki ga wato bayan kin yi talgi yana kan wuta mhm. she ki dama garin kwankwante da garin cikin kuma ruwa cikin ruwa kai yayi ruwa kwarai she ki doko abu ki dibi talgi ka ki aji ki doko muciyanki ki doko wanda shi gari da kwankwancin da kika dama daga bayan she ki juye ciki ki juye cikin talge mhm. ki mota ki mota tuwon ki ya ina so in fahimci wani abanan wannan tuwon. wato idan ka yirka ruwa sai ka dama gari ka yi talgi kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ka kuma ka dama gari idan baka son kwankwanti kai ka dama gari idan kuma kana son kwankwanti sai ka gama da gari da kwankwanti ka kuma dama idan zaka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgin sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana musawa idan ka musa ka kara sai ka dauko rabin talgin ka kara ka musa tuwo kenan mu ce da ki ci tuwon ga da rana ya kamata ki bayye taushi mhm. kisan garin masara yana da yana ajiye kafin gida ya yi karfi isa in dai kika sa kika tuka ki bai dai yayi taushi yanda yake kike son shi tuwon ki ya nuna ba fasa gari ba sha da ke nan rayuwa ya zo a sauki sheka koyi kai kuma ka yi ya kai sannan muka kawo karshen shirin ne da na gabatar hawawa abdulkarim yau faniya nake cewa ku kasance da mu a kowane mako an gaishe ki hawa'u da tawagarki masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin hawa'u abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin ni aisha mu'azu ke muku sallama daga nan birnin washington dc